Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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 a kan mita 19 kilohertz 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa sha biyu 12:50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa sha da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz sittin.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da lama sauraro yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu. sojojin yamma sun ce matukar ba a kai wa gaza kayan abinci da magani to babu wani jirgin ruwa da zai shiga isra'ila isra'ila ta kashe kananan yara da jarirai fiye da dubu goma haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe kananan yara da jarirai fiye da dubu goma shugaban ƙasar iran ya ce tasirin guguwar a kasa ya tsallake iyakar yammacin asiya to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun sojojin yaman sun ce matukar ba a kai wa gaza kayan abinci da magani to babu wani jirgin ruwa da zai shiga isra'ila ta hanyar tekun red sea a jiya asabar ne kakakin sojan kasar yaman janar yahaya sari ya sanar da cewa daga yanzu za su hana duk wani jirgin ruwa da zai nufi haramtacciyar kasar isra'ila ko na wace kasa ce matukar aka hana wa mutanen gaza samun kayan abinci da magani janar yahaya sari ya kuma ce idan har ba a kai abinci magani da dukkanin kayan bukatu ga mutanen gaza ba to duk wasu jiragen ruwa da suke bi ta teku red sea dauke da kaya matukar isra'ila za su dofa to kowa za su fuskanci hari daga sojojinmu kakakin sojojin ƙasar ta ya gargaɗi dukkanin ƙasashen duniya da su kauce wa aiki da haramtacciyar ƙasar isra'ila su kuma hana kamfanoninsu zuwa tashoshin jiragen ruwanta wannan sadarwar ta zo ne dai bayan da a baya sojojin da yaman suka kame wani jirgin ruwa na haramtacciyar ƙasar isra'ila a watan da ya shuɗe a taimakawa da suke yi domin kawo ƙarshen yakin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta kan al'ummar gaza an bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe ƙananan yara da jarirai fiye da dubu goma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta euro middle east human rights monitor ta bayyana cewa bayanan da ta tattara suna nuni da cewa daga fara kai wa gaza hari a ranar 7 ga watan oktoba isra'ila ta kashe kananan yara da jarirai da sun wuce dubu goma bayanin ya kara da cewa jumlar adadin mutanen gaza da isra'ila ta kashe ta hanyar hare-hare da jiragen sama na yakin da kuma manyan bindigogi sun wuce dubu ashirin da uku da goma sha biyu daga cikinsu da akwai ƙananan yara da jarirai 977 kuma da akwai wasu ɗaruruwan da suke a ƙarƙashin baragozan gidajen da isra'ilan ta rusa har ila bayanin ya ce babu fatan cewa ƙananan yara da suke a ƙarƙashin baragozai za su fito a raye don haka adadin waɗanda aka kashe ɗin sun haura dubu goma wani sashe na bayanin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ya ce jimilla adadin yaran da aka yi wa kisan kiyashi da waɗanda aka jikkata da kuma waɗanda aka rusa wa gidaje suka waye gari ba su da matsuguni sun kai 700,000 ƙungiyar ta euro middle east human rights monitor ta ambaci cewa ƙungiyoyin da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya irin su orwa suna kaucewa ambatan yawan yaran da yaƙin ya rutsa da su ya kuma yi musu illa ƙarin bayani na wannan sanarwar ya kuma ce da akwai wasu alƙaluma na yaran da suka zama marayu da adadinsu yake tsakanin 24,000 zuwa 25,000 ko dai an kashe ɗaya daga cikin iyayensu ko kuma duka biyun wasu yaran da sun kai 640 kuwa an rushe musu gidaje don haka ba su da mafaka adadin makarantun da isra'ila ta rushe kuwa sun kai 217 ji wannan rahoto Tokuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya ce tasirin guguwar a ƙasa ya tsallake iyakar yammacin asiya shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi wanda ya gana da firaministan kasar syria hussein arnus ya bayyana cewa gwagwarmayar al'ummar inu wacce take da karancin kayan yaƙi ta iya kunyata 'yan sahiyoniya da ko masu goya musu baya musamman amurka ta da a cikin kwanaki 60 na yaƙi babu wani abu da suka aikata in banda zubar da jini da yi wa mata da ƙananan yara kisan kiyashi shugaban na kasar iran ya kuma kara da cewa ba domin taimakon da amurka ta baiwa 'yan sahiyoniyar ba ta fuskar soja da bayanai na sirri to da tuni haramtaccen kasar isra'ila ta ruguje bugu da ƙari shugaba ibrahim ra'is ya ce yanzu duniya ta fahimci abin da jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauki shekaru arba'in da uku tana faɗa dangane da kasantuwar isra'ila ƙirƙirar ƙasa wacce kuma aka gina akan aikata laifuka ana ci gaba da yintar da amurka kan kin amincewa da kudurin tsagaita wutar yaƙi a gaza jami'an gwamnatin kwarekwarya ta falasinawa sun caccaki amurka kan yin amfani da karfinta na hawa kujerar naƙi ita kadai wajen kin amincewa da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya buƙaci a tsagaita buɗe wutar yaƙi ta jin ƙai cikin gaggawa a gaza suna masu bayyana matakin a matsayin abin kunya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ce amurka ta ƙi amincewa da tsagaita buɗe wutar yaƙi da masar duniya ta gabatar inda ta bayyana cewa matakin ya nuna ƙararai da amurka take da hannu kai tsaye a kisan gillar da isra'ila take wa falasinawa a zirin gaza izzat at rishab wanda memba ne a ofishin siyasa na kungiyar ta hamas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kin amincewar da kudurin da amurka ta yi yana a matsayin rashin 'yan adamtaka na gwamnatin amurka jakadan falasina majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya yi allah wadai da gazawar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wajen ɗaukar ƙudurin domin tsagaita buɗe wuta a gaza yana bayyana hakan a matsayin abin takaici to ƙarshen labarin duniyar kenan Toma da lamush ta Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau za mu dubi ne akan baƙin tarihin tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger. kamar yadda kafin watsa labarun turai suka bayyana shi wanda ya mutu makonni kaɗan da suka gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a tsawon tarihin amurka watakila ba ta taɓa yin wani sakataren harkokin waje wanda ya yi shuhura a duniya kamar harry kissinger ba. tun bayan rasuwarsa kafin watsa labaru a ƙasa amurka da kuma cikin nahiyar turai suka rika yin sharhi akan yadda ya rayu da kuma irin ayyukan da ya aikata a fagen siyasar ƙasa da ƙasa a wani rahoto na musamman da shafin watsa labaru na morning star online ya rubuta bayyana cewa laifukan yaƙi da kisinja aikata a rayuwarsa su ne za su ayyana matsayarsa a cikin tarihi rahoton ya ci gaba da cewa babu wani laifi a kan bil'adama wanda kisinja bai aikata ba a tsawon rayuwarsa ta aiki jigon waɗannan laifukan nashi kuwa su ne yaƙin cacen baki yaƙi da tarayyar soviet yaƙin vietnam juyin mulki a ƙasar chile da sauransu hakanan kuma juyin juya hali a ƙasar portugal da taimakawa pakistan a yaƙi da bangladesh har ta kai zuwa ga yaƙin iraki dukkan waɗannan yaƙe-yaƙe da aka zubar da jini kisan kiyashi kisinja yana da hannu a ciki kai shine ma injiniyansu kamar yadda rahoton ya rubuta. shekaru masu yawa kisinje yana rike da mukamai na koli na diflomasiya da tsaro a amurka ya zama sakataren harkokin wajen kasar ya kuma zama babban mai baiwa shugaban kasar shawara akan harkokin tsaron kasa wani lokacin kuma ya rike waɗannan mukaman guda biyu a lokaci ɗaya hakan ta faru a ƙarƙashin shugabannin amurka biyu da su ne richard nixon da kuma gerald ford daga shekara ta 1969 zuwa ta 1975 a wancan tsakanin ne ya tafka laifuka a kan biladama kissinger ya tasirantu ne da tsohon ministan harkokin wajen daular australia kilimon von metternich wanda yake da aƙidar manufofin daular zalla da kare su ba tare da la'akari da wasu dokoki na 'yan adamtaka ko kuma kyawun halaye ba sunan kisinja yana ɗamfare da tashin bama-bamai da zubar da jini a ƙasar cambodia hakanan kuma a ƙasar chile a shekara ta 1973 sai kuma rawar da ya taka a lokacin yaƙin larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila shi dai kisinja haifaffen kasar jamus ne daga iyalan yahudawa a shekara ta 1938 shi da mahaifansa sun yi hijira zuwa amurka tun da ya shiga cikin tsangar ilimi ya ci gaba da karatu har ya zama farfesa a kan kimiyyar siyasa da alaƙa ƙasa da ƙasa ya kuma zama mai baiwa gwamnatocin amurka shawarwari mabambanta a lokacin yakin duniya na biyu ya hidima a soja ya kuma yi aiki a matsayin jami'in leƙen asiri na hukumar nan ta bincike ta 'yan sanda fbi sai dai daga baya ya fice daga cikin tsangar ilimi ya shiga fagen siyasa tsundum inda ya zama mai bayar da shawara ga shugabannin kasashen amurka siyasar da ya sa a gaba wacce kuma ya yi aiki da ita ita ce kare manufar amurka da ta, a fagen jayayya da yakin cacar baki ba tare da la'akari da yawan mutanen da za a kashe wajen cimma wannan manufa ba manyan ƙasashen da amurka take gasa da su a wancan lokacin su ne tarayyar soviet da kuma china a lokacin shugabancin richard nixon ne kissinger ya taka rawar ta kai koli wajen aiwatar da siyasar wajen amurka Da domin shi ne ba da shawara a kan harkokin tsaron ƙasa a shekara ta 1969 tasirinsa ya danne na ministan harkokin wajen amurka a wancan lokacin williams rogers wanda ya zama suna ne kawai abu mai jan hankali a nan shine yadda aka baiwa kisinja kyautar nobel ta zaman lafiya saboda rawar da ya taka a yakin larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila duk da cewa gwamnatin sa zubar da jini a wannan yakin ta hanyar baiwa haramtacciyar kasar isra'ila makamai saboda hana larabawa samun nasara to shi kuwa nick toss da ya rubuta kasidarsa a shafin interpress cewa kissinger ya tsawaita lokacin yakin kasar vietnam ya kuma faɗaɗa shi har ya isa cikin kasar cambodia shine share fagen kisan kiyashi a kasar cambodia da east timor da bangladesh ya taimaka wa yakin basasar kasa afirka ta kudu ya goyi bayan jin mulki a yankin latin amurka akalla kisinja ya kashe mutanen da adadinsu ya kai miliyan uku kamar yadda marubucin tarihinsa craig grandin ya ambata torres ya kuma ce mutane kalilan ne a duniyan nan waɗanda suke da hannu wajen kisa da barna da ta'adi da jefa bil'adama cikin wahala a ɓangarori daban-daban na duniya kamar yadda heri kisinja a cambodia yana da hannu wajen kashe faran hula dubu da hamsin wato rubanyawa sau shida a kan faran hular da amurka ta kashe bayan harin sha ɗaya ga watan satumba kisinja ne ya baiwa suhato na indonesia damar kashe mutanen da sun kai dubu biyu a istimo da hakan yake nufin kashe kaso ɗaya bisa hudu na jumlar mutanen wannan ƙasa. joseph masad wanda malamin kimiyyar siyasa ne a jami'ar columbia ta amurka ya rubuta ta kasida a shafin middle east eye dangane da laifukan kisinja inda ya bayyana cewa laifukan kisan kiyashi da kisinja ya tafka su ne kwararan dalilai akan cewa shi ma'aikacin daular amurka ne mai ikhlasi a gareta. saboda yana wakiltar dukkanin abin da wannan daula take nufi shi ne wanda ya sa amurka ta karfafa alakata da tsarin nuna wariya na launin fata afirka ta kudu da rhodesia da kuma yankunan da portugal take mamaye da su a mozambique da kuma angola a shekara ta 1973 ya tabbatar da baiwa isra'ila makamai domin hana larabawa samun kowace irin nasara a yakin rawar da ya taka shi ta juya akalan nasarorin da masar da siriya suka samu akan haramtacciyar ƙasar isra'ila da fari a shekara ta 1975 ya rattaba hannu da sunan amurka akan dokar da ta haramta wa ƙasar tasa amincewa da kungiyar plo ko tattaunawa da ita har sai idan ta yarda da isra'ila a matsayin halattacciyar ƙasa kuma tadda cewa ƙasar yahudawa ce zalla mai fifiko na al'umma da ƙabila wannan shine abin da kungiyar ta yi a yarjejeniyar geneva a shekara ta 1988 da kuma yarjejeniyar oslo ta 1993 Marubucin ya ce tarihin da kisinja yake da shi mai ban tsoro da firgitarwa shine sa dukkanin shugabannin amurka suke son shi da ƙaunarsa masu tsauran ra'ayi da masu kiran kansu 'yan demokuraɗiyya mai sassauci a shekara ta 2010 gwamnatin barack obama ta yi amfani da siyasar kisinja ta kisa inda ta rika aikewa jiragen sama marasa matuƙi suna kai hare-hare da kashe mutane a sassa daban-daban na duniya. kissinger ya yi laifukan yaƙi masu muni da hakan ya sa shi yin ta tagomashi a tsakanin 'yan kasuwa 'yan boko da 'yan siyasa amurka da dukkanin bambance-bambancen da ke tsakaninsu ya faɗaɗa daular amurka da mayar da ita mai ƙarfin tasiri ta hanyar zubar da jini kusan a kowace kusurwa a duniya ya samu duniya da matsayi da duka abin da yake so a rayuwarsa bayan da ya aikata laifuka na cin mutunci da zubar da kimar bil'adama da kashe shi domin ɗaukaka daular amurka ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin namuna da ƙwararren lokaci muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng ba kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Hussein Sitar gawan kwalliya da magaram. Na shigo shirin domin na mika sakonnin gashe-gashe ga 'yan uwa da amina arziki. Da farko dai ina gaida eh, abokina Sunusi Matattai. Sannan akwai eh, Yakuba mai aski badaraka. Akwai eh, Isuhu Makeri Matattai. Akwai Mamman Sani Dauda Ciwanza. Sannan akwai Tasiu Unguwar Tudu da Magaram. akwai ya lefe akwai ya gambo tumniya sannan akwai eh, raba mai aski eh, sannan akwai eh, muji dan adaidaita sahu idan na koma tarayyar najeriya akwai abokina ahmad tarima da ke a jos din najeriya sannan akwai iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai haddabi mai kwamfuta wanda ke a jihar kebbi sannan akwai abokina Uziru dan malam wanda ke a maradi sannan a agadas akwai abokina alka agadas da shitu tayar agadas eh, daga karshe ba zamanta da kai kanka hassan barka a tashi lafiya salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio mai tare albarka muna godiya da kuke ba mu dama da gaisa mutane da farko dai kuna magana da sulemani salihu mazaunin senegal kwalla gaisuwa mai da fatan alheri zuwa gare ku da fatan dai duka yin gidan wannan yan wannan gida mai tare albarka duka muna gaida ku sosai da sosai ina gaida alhaji alhaji atiku tallawa da hayi ina gaida gaida musa da garin agadas ina gaida alkasum dan liman da can birnin agadas ina gaida mamman da senegal ina gaida sefiano da can lawa da hayi duka muna gaida kowa da kowa a cikin wannan tafiya mai tara albarka assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran tare da lawal sare daura daga daura a jihar katsina to hakika da farko muna godiya a bisa wannan dama da kuke ba muna mika sakon gashe gashe ga yan uwa da abokan arziki farkon gaisuwa ta zan fara kai kan kanka mai gabatar da wannan shiri hassan barka sai mahaifi mahaifina Rabaro ne sai mahaifiyata Saudatu Roni a sai Habu mesi unguwar Majima Daura sai a Agwar Maji Ma'auya Musa Musawa San Da'u Alaska Zamburin Kwamar Ilyasu Yakuba Idas Kadau Ibrahim Dan Fulanin Yayari Wari Malam Barebire zuwa Nijar Bawa Abdullahi Maska Umar Sani na Liliya Makuku a Haɗami mai kwamfuta mai yama Hari Mustapha Inuwa Murya Sanusi Madattai na Magaran Sani Sale Daura Haruna Haruna Salisu alhaji na gidan rediyon Lajan fm daura masa'ud lawal bi karatu bashar lawal mai koko da ke nan daura a sai alhaji shu'aibu unguwar rahama a sai kuma a kursiya sai da kursiya da ke nan daura da kuma kakanni na a malama da ke daura nan unguwar kwari sai kuma bakuwa da ke nan daura unguwar kwari ku tashi lafiya sunana lawal sare daura daga daura a jihar katsina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran salula daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mashirin shirin na asan barka ina gaida mutari mai gyaran salula ina gaida yahaya mai gyaran salula ina gaida bashir lagos mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida lawala american ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida malam hamusu kulab da magaran ina kwana ina gaida alugurji ina gaida bashir lagos daga karshe ina gaida kowa da kowa a tashi lafiya mai magana yusu mai gyaran salula daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi lillahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH. Da farko ina gaida dukkanin ma'aikatan ku albarkacin Mala Hassan Barka mai gabatar suwa. Akwai kuma abokina Adamu Ihanzu Daura, Kwamira Ilyasu Yakubu Digawa, akwai su Madatte da Magaram Isa Jika Mai Saje Toro, akwai Zaki dangi Gizomawa, akwai Kaunata mai Abubakar shi ya Sarakuna, akwai Isa Abubakar Tsoho Mai Albarka, akwai kuma shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garken Daura, akwai Lurwano Alhaji Audu da ke Agadas, akwai Yakubu Mai Aski raka akwai kuma Zahadaddin ne Fulasori Jelle mu da ke Ghana akwai kuma Usman Mai Dala da ke Bushiri akwai kuma Uda Muhammadu da ke Girgori akwai Usman Bulat da ke Agadas akwai kuma Bukar Agadas da bazan manta kuma da Alhaji Sala da ke nan Agadas akwai kuma Hanisu da ke nan Dan Kuka da ke da Magaram a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraren sashen Hausa na BOH suna na haɗari ne kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci su sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasage jamhuriyar nijar a jihar maradi mun zo karshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki wanda suke a jamhuriyar nijar da najeriya da kasashen afirka baki daya da farko ina gaida shugaba uban tafiya hassan barka da kai da abokan aikin ka na gida rado iran ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari wannan saka lafiya da farko ina gaida babban abokina ma mai dala wanda yake bushiri da magara akwai mamman lawali dan kwairo da yake a da magara akwai rabi mai aski wanda yake a da magara akwai shugaba iliya mai kanti da shayi wanda yake garken daura nigeria akwai muhammadu dan bari bare wanda yake babban birnin yamai akwai eh, abdul muhammadu wanda yake a zamfara nigeria akwai alkasin wanda yake a birnin agadas akwai alkasin babba wanda yake a alkasin babba wanda yake a birnin agadas akwai akwai Sanusi Madattai akwai Isu Madattai akwai Isu mai gyaran salula wanda yake a nan da magaran. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na radio boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiyasu yakuba da gawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna mika sakon gaishe gaishen mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga yan uwa da abokan arziki akwai ibrahim lara gafta akwai baban gida buba fajewa ta kai akwai sunusi madatai da magaram akwai isuhu madatai da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai yakubu mai aske badaraka akwai mamman sani dauda cinwansa akwai idris abdul gamsuwa akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai kadura diga ga dan fulanin warji akwai isa jika mai saje toro da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh jamhuriyar musulunci iran salamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na iran da wata an tashi lafiya gashi allah ya kawo mu sati na karshen mako na mai gari yan da afghan arziki na farko ina gari laula amurka ina gari musu consul ina gari baba lebe ina gari malam hamsin ina gari da asan konami mai kayan sallah a cikin fatasha akwai su akwai asa dukkan yan kulab kulab da yan da wanda suke cikin garin da magaran da fatan an tashi lafiya ina gaida kowa da kowa asan barka Allah kara ma hakuri assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa radio teran suna na Uda Mamadu a Jadkori karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu mu gaida yan uwa da amana arziki farko ina gaida Sanusi Madatte da Usman Mai Dala Bausheri da Muhammad Lawan Dan Kwairo turo unguwar turo da tasiu unguwar turo da kabiru sule usman da haɗabi mai kwamfuta mai yama da Sasu sumayya da iliya mai kanti da shayi a garkin daura kuma ina gaida sani dawo alaska a tsatsunburum ina gaishe da muhammadu dan bare-bare a kuma ina gaida da dukkan ma'aikatan rediyo teran kuma ina gaida dukkanin masu sauraren mu wa halin warhaka ina fatan allah ya bamu alherin da ke cikin wannan wuni salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dambari Bari shugaban na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari Trozere General da masu kira da na Afirka. Kuma da fata alheri zuwa ga masu kira da Akwai shugaba na masu kira da da mataimakin shi da Hassan Barka da Uda Mamadu da Usman dala da Tsoho Mai Albarka da Alhaji Amman Tari. Rubin da fata alheri zuwa ga Isu maɗatai ya mai aski aiki ba da raka abokina na sarkin aiki duk na ƙasa akwai ilis dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga alhaji rado mai aski dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga dozuman taxi moto aboki na na dan uwana kuma ta yake kabiru su da can cikin taransa na da magaram gaba daya masu kira da shuware na afirka interior exterior duka to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya madalla kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی mu koyi فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da shida inda za ku ji cewa a yau Muhammad ya zazzagaya a cikin birnin Tehran inda ya yi karo da wani ba'ira ne da yake dauke da wani littafi mai matukar mahimmanci ga 'yan kasashen waje da suke koyan harshen Farisanci a lokacin da ya je ganin wani likita domin diba lafiyarsa. To domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi. sai a kasance tare da mu a cikin shirin da kuma jin tattaunawar da za ta gudana tsakaninsu. To ma kafin wannan lokaci sai an ji kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری شما هستید؟ کینی خارجی نه کسر وجی من هستم نینه ایتالیایی دن کسر ایتالیا کتاب لطفی آموزش کویو زبان فارسی هرشن پارسنچی درست است هکنه اسم سونا. من میبینم نی اینا گنن من میتوانم ببینم نی اینا ای گنن بفرمایید بسم الله خارجیان انکسر وجی مفید می امپانی ساده می سوکی چند کتاب وصول تفی دیگر ندبن من فارسی یاد میگیرم. نی اینا کویان هرشن چی؟ خودتان دکنکا شما میخوانید کی کنا کرنتاوا شما میروید کی کنا تفیه من میروم نی اینا تفیا من می آیم نی اینا زوا الان ینزو دانشگاه جامعه بین المللی تدونیه شما یاد میگیرید کی کنا کویو کانون زبان ایران تایپین کویان هرشن ایران آنجا اچان مرکز چی بیا فقط کوی آنها یاد میگیرند سو سنا کویو آنها می توانند یاد بگیرند سو سنا ایا کویو زبان انگلیسی هرشن تورنچی عربی لربچی آلمانی jamusanci فرانسه faransanci. To madalla, to yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma mutumin da ya haɗu da shi. gade da tattauna ta kasance سو a cikin harshen سلام آقا ببخشید شما هم خارجی هستید؟ سلام بله من ایتالیایی هستم این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است؟ بله اسم این کتاب تندآموز زبان فارسی است می توانم آن را ببینم؟ بله بفرمایید این کتاب برای خارجیان مفید است آموزش آن ساده است بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد می گیرم خودتان فارسی می یا به کلاس می روید؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد میگیرید؟ نه من در کانون زبان ایران فارسی میخوانم کانون زبان ایران؟ بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ نه دانشجوها می توانند آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. تو مدلا این kuma sai اسوراری saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisancin da kuma fasarata a cikin harshen سلام آقا ببخشید سلام علیکم ملم یه حکوری شما هم خارجی هستید؟ کی دن قصر وجه سلام بله من ایتالیایی هستم علیکم السلام ای نی دن قصر ایتالیایی این کتاب آموزش زبان فارسی است درست است wannan littafin koyon harshen farisanci ne haka ne بله اسم این کتاب تندآموز زبان فارسی است ای sunan wannan littafi mai koyar da harshen farisanci cikin sauri می توانم آن را ببینم؟ نی زن یا گننسا بله بفرمایید ای بسم الله این کتاب برای خارجیان مفید است wannan littafin yana da amfani ga 'yan ƙasashen waje. آموزش آن ساده است. koyarwarsa tana da sauƙi. بله من با این کتاب و چند کتاب دیگر فارسی یاد میگیرم ای نی اینا امپانی دا ونن لطفی دا وسو لطفی ندبان وجن کوین هرشن پارسنچی خودتان فارسی میخوانید؟ یا به کلاس می روید؟ کی دکنکا کنا کرنتا پارسنچی؟ کو کنا زوا اجی نه؟ من به کلاس آموزش فارسی می روم و الان از کلاس می آیم. ای نی اینا زوا اجن کویان هرشن پارسنچی. ینزما اینا زوا نه دگا اجی. در دانشگاه بین المللی امام خمینی فارسی یاد میگیرید؟ اجام ار امام خمینی که کوین هرشن پارسن نه من در کانون زبان ایران فارسی می خانم آآ نی اینا کراتن پارسنچی چینه؟ چی بر کانون تا کوینگ yaren ایران؟ کانون زبان ایران چیبر کانون تا یاران ایران بله آنجا یک مرکز بزرگ آموزش زبان است ای چنگ وتا ببر چی چه تو کوین یاره دانشجوها آنجا فقط فارسی یاد میگیرند؟ طالبای سنا کویان فارسن چینه kawai اچان نه دانشجوها می توانند آنجا زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی و فرانسه یاد بگیرند. آه. آ. A can suna iya koyon yarukan Turanci, Jamusanci, Larabci da kuma Faransanci. To jama'a masu saurare da wannan ne kawo ƙarshen shirin namu na yau To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ni Abdullahi Salo Katsina da na jagoranci gabatarwa ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. madalla yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun alamar tambayar da masana da manazarta suka sanya ce cewa shin ƙasashen yankin Afirka ta yamma za su fice daga daga fagen tasirin kasar faransa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Faransa ce take matsayin ƙasa ta hudu a duniya a cikin jerin ƙasashen da suka fi samun tarin zinari a duniya domin ta tanadi tan 2,436 na tsantsan zinari mai inganci. duk da cewa ba ta da ma'adanin haƙar ma'adanai amma ta dogara ce wajen samun yawancin albarkatun ma'adananta daga nahiyar afirka musamman ƙasashen da ta gudanar da mulkin mallaka kansu da waɗanda take da tasiri kansu a fagen siyasa tattalin arziki da al'adu bayan tsawon lokaci na tsuma baki a harkokin cikin gida da cin gajiyar albarkatun tattalin arziki a kasashen nahiyar afirka kwatsam sai reshe ya juya da mujiya inda faransa ta samu kanta cikin fushi daga kasashen da ta yi wa mulkin mallaka musamman a yammacin nahiyar da sahara da suke afirka duk da cewa faransa tana kokari gaya wajen ganin ta ci gaba da yin tasiri a nahiyar afirka tare da yin la'akari da mulkin mallakar da ta yi tun sama da shekaru 100 da suka gabata amma daga baya ta kasance a cikin gasar ƙasa da ƙasa a nahiyar afirka a ɓangaren masu fafatawa da ita irin ƙasashen rasha amurka da china har ila yau an yi ta samun wasu muryoyin 'yan siyasa da na al'ummu da suke kira kan yanke alaka da kasar faransa a matsayin 'yar mulkin mallaka da take kokarin talauta kasashe da wawushe musu dukiyoyinsu kuma waɗannan kiraye-kiraye da muryoyi sun fi fitowa ne daga sabbin jami'an soji masu jini a jika da suka jagoranci juyin mulki a kasashensu da suka siffanta shi da juyin mulkin 'yantar da kai misali a kasashen mali burkina faso da niger bisa ka'idojin manufofin siyasar faransa da francois mitterrand ya bayyana ya jaddada cewa nahiyar afirka ba za ta iya zama wajen da tasirin gwamnatin faransa zai kawo ƙarshe ba saboda ɗimbin arzikin da take kawowa waɗanda suke da gagarumin tasiri wajen haɓaka harkar tattalin arzikin faransa kasashen yammacin afirka suna da ɗimbin albarkatun tattalin arziki domin suna da kashi tara cikin ɗari na yawan mai da ake da shi a duniya kuma a halin yanzu suna haƙo ganga miliyan 400 na mai kamar yadda suka mallaki kashi 40 cikin 100 na arzikin zinari a duniya kuma suna samar da kashi 70 cikin 100 a halin yanzu haka kasashe mambobi a kungiyar raya harkar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas suna kan wani fili mai fadin murabba'i kilomita miliyan biyar wato kashi goma sha bakwai cikin ɗari na ɗaukacin fadin nahiyar afirka yayin da adadinsu ya kai mutane miliyan ɗari uku da hamsin tun lokacin da faransa ta shiga nahiyar afirka a shekara ta 1624 ta hanyar cibiyoyin kasuwanci a senegal ta ci gaba da cin moriyar dukiyarta ta hanyar yarjeniyoyi da basu dace ba a jamhuriyar Nijar wacce take matalauciyar ƙasa da al'ummarta ke fama da rashin abinci mai gina jiki da yunwa ƙasar Faransa ta karɓe iko da manyan ma'adanan haƙar sinadarin uranium da ake lodin su zuwa Faransa tare da amfani da su wajen ƙarfafa cibiyar makamashin nukiliyar ƙasar inda kashi ashirin cikin ɗari kacal ake gabatarwa a ƙasar ta Nijar. a shekara ta 2022 kasar faransa ta kwashi kusan tan 7,131 na uranium na niger yayin da tarayyar turai ta shigo da kashi 25 cikin 100 na bukatunta yayin da abin da ta shigo da shi daga Nijar a wannan shekarar ya kai tan 2,975. kamfanin haƙar uranium mafi girma a Nijar wanda aka fi sani da ma'adanin Somer yana aiki ne ƙarƙashin kamfanin Orono na ƙasar Faransa. a lokacin da kasashen yankin sahel suka samu 'yancin kai daga kasar faransa a shekara ta 1960 faransa ta danganta kudin sefa a matsayin haɗin kan kudin afirka da babban bankin ta wanda hakan yasa ta samu cikakken rinjaye a kan tsaffin kasashen da ta yi wa mulkin mallaka kamar yadda ta tilasta wa kasashen da suke aiki da sefa don saka ajiyar kudinsu a babban bankin faransa a shekara ta 2020 wasu majiyoyi sun bayyana cewa jimillar asusun ajiyar kudin afirka da ke babban bankin faransa ya kai dala biliyan 500 yayin da kudaden da aka kwace daga asusun masu zaman kansu suka kai euro biliyan 12.5 jerin juyin mulkin soji da suka faru a nahiyar afirka tun bayan da kasashen suka samu 'yancin kai daga faransa gwamnatin faransa ta kasance tana da hannu a dukkanin juyin mulki a yankin yayin da wasu ita da kanta take aiwatarwa wasu daga cikinsu kuma tare da haɗin gwiwar abokanta wajen shirye-shiryen aiwatarwa amma juyin mulkin da aka yi a baya-bayan nan waɗanda suka kunno kai daga yankin sahel tun daga shekara ta 2020 ya sha bamban saboda babu shawarar kasar faransa ko gayyato sojojinta domin tsuma baki a ciki a cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na aljazeera net malamin jami'a kuma shugaban cibiyar nazarin harkokin yankin yammacin afirka dr didi wold salak ya ce sabbin masu yunkurin juyin mulki a yankin sahara suna ɗauke da kiyayya ga faransa don neman haƙoƙinsu saboda masu matsakaicin shekaru a al'ummun waɗannan ƙasashe suna da imanin cewa ƙasar faransa ce musabbabin koma baya da zulumin da ke faruwa a yankin sakamakon babakeranta Dr. Didi Wold Salak ya jaddada cewa duk inda Faransa take a kowane sashi na duniya dole ne a samu bullar matsaloli uku mulkin kama karya, cin hanci da rashawa da kuma matsalar tushen 'yan ƙasa. tun a ranar 24 ga watan mayun shekara ta 2021 jami'in soji Asimi Goita ya jagoranci juyin mulkin soja a ƙasar Mali kuma ya fara zana sabuwar taswirar manufofin siyasar ƙasar a fagen harkokin ƙasa da ƙasa inda ya bayyana ƙiyayya ƙarara ga ƙasar Faransa da korar jakadanta da dakarun sojinta da suke aiki wajen yaƙar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai hakika gota ya mayar da alkiblar kasar zuwa ga kasar rasha kuma ya ɗauke ta a matsayin abokiyar ƙawance mai ƙarfi a yankin tare da ƙulla yarjeniyoyi da dama da ita tabbas a watan maris ɗin shekara ta 2022 ƙasar mali ta samu tallafin makamai da jiragen yaƙi da dama daga ƙasar rasha bayan abin da ya faru a kasar mali matashi mai mukamin kaftin a rundunar sojin kasar burkina faso ibrahim taraware ya jagoranci wani juyin mulki a ranar talatin ga watan satumban shekara ta 2022 tare da wasu ƙananan hafsoshin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu